a yanzu da muke magana mun shiga safiyar talata goma ga watan sha ɗaya ko? sha ɗaya ga watan ramadan jiran Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida daidai da goma sha ɗaya ga watan uku shekarar bature dubu biyu da ashirin da biyar wannan kuma shi ne darasi na tara insha Allah a cikin jerin giyar darussa na ramadaniyat da muke gabatarwa daga cikin wannan littafi maqalatun ramadaniya shahru siyam adabun wa ahkam na الشيخ العلامة الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله ورعاه idan ba manta ba wannan darasi yana zuwa daga yana zuwa mana daga wannan masallaci namu masjidu abi huraira da ke wannan yankin anguwa madinar zazzau a nan garin zaria laujin zazzau jihar kaduna a najeriya a yau insha allahu malam zai yi mana bayani ne game da muhimmancin tsare lokaci da kake da su a cikin wannan wata na ramadan babu shakka malam ya ja hankulan mu game da abubuwa masu matuƙar muhimmanci tun daga bayani game da menene azumi falalan azumi abubuwan da suke da alaƙa da cin moriya na wannan lokaci da kuma irin abubuwan da ake son mutum ya tsare su na haramci musamman a cikin watan ramadan har zuwa yadda mutum zai tsare harshensa da kuma zuciyarsa daga abubuwan da za su iya hallaka su ba yau shine malin ke sun yi mana bayani game da wato shigzul waqti fi ramadan bayani game da tsare lokaci a cikin watan ramadan kai tsaye malam yace inna waqtal insani huwa عمره في الحقيقة وهو مادة حياته الأبدية في النعيم المقيم awil al'azab al'alim wal billah mala yace tabbas lokaci shine hakikanin dan adam baki daya yadda kake ganin ka dinna a matsayinka na dan adam to lokacinka shine ainihin wato abin da aka hada ka aka gina rayuwanka da shi saboda a cikin wannan lokaci da kake da shi na rayuwanka a nan ne kake aikata wa kanka aikin da zai tabbatar maka daga gidan ni'ima aljanna kenan ko kuma mutum ya ɓata lokacin shi ya kai kanshi zuwa ga azaba mai radadi Allah ka tsare mu daga shiga wutan azaba sai ce wa huwa ya murru marra sahab lokacin na yan uwa masu albarka gudu yake yi kamar yadda muka ga ruwan sama idan ya sauka yake gudu a ƙasa to haka lokacin mu ke gudu lam wannan layl wan naharu sayyaini fi naqsil a'mal yace da dare da yini ba su gushe ba wallahi suna ta cinye mana shekarunmu abinda Allah ya kaddara za mu yi a duniyar nan to waye gari da kuma dare da muke shiga kulla yauni suna ta rage mana wannan lokacin ne ba mu ankara kamar yadda ba shi ke cewa yau da gobe ko ba abin da yake bari sai ce wa taqribul ajal waɗannan jujjuyawan lokacin nan suna ta kusantar da mu zuwa ga ajalinmu ne sai ce suhbar na nuhan wa adan wa samuda wa bai na zalika kasera idan ka lura irin wannan jujjuyawan lokacin nan dare da yin nan da ake yi yau da gobe ɗin nan shi fa ya maida mutanen da suka gabace mu ya maida su tarihi sa'an annabi nuhu da kake ji wallahi yau da gobe ya maida su tarihi amma su ma sadda suke rayuwa yadda muke ji din nan ne ma ko sama da haka saboda su suna ma yin shekaru fiye da namu haka su ma suka rayu amma yau ba a ambaton su sai a tarihi haka adawa a tarihi kake jin su samudawa karuna da al'ummu masu yawa da aka taɓa yi a duniyar nan di yau da gobe ta tafi da su gama ana fahimta ko sai ce fa aqdama al-jami' ala rabbihim wurudan ala a'malihim wa tasrimat a'malihim yace gaba daya sun gabata sun gabata zuwa ga ubangijinsu kowanne daga cikin su ayyukansu a yanzu shine abinda ainihin wato ake musu hisabi da shi da aka shekarun nasu sun kare shekarun da Allah ya tsara za su yi akwai waɗanda suka yi shekaru dubu amma wallahi sun kare akwai waɗanda a dubu hamsin ne kaɗai babu yau babu su akwai waɗanda sun tsara haka akwai waɗanda sun gaza haka shekarun mutanen da za ka rinka jin shi ne kamar ba zai ƙare ba dubu ɗari takwas ɗari biyar dubu da wani abu amma duk dai in har aka ce maka akwai yau akwai gobe akwai dare akwai yini wallahi za a zo abu ta kansu to barantana mu yan hamsin sittin saba'in iyakarta kenan fa Allah ka sa mu zama lafiya ya yace wa bakiyar lailuwan na haya? dare da yinin suna nan suna ci gaba ko babu su su suna nan amma suna ta tafiyar da kowa an fahimta ko rabbaini da didaini fi umamin ba'din dare da yini dai ba su fasa sabantuwa ba har zuwa yau din nan al'umman da suka biyo bayan waɗancan sun ci gaba da amfana da wannan dare da yini din qala ta'ala kaji abinda Allah ya faɗi game da su yace wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura shi Allah mahalicin mu shine wanda ya sanya dare da yini su rinka mai gurbin juna yanzu ba shi muna karshen wato yankin dare ba alfijir ya bayyana ka ido ka gani yanzu nan da in mintuna za ka ga gaba ɗaya garin ya sauya ya koma ya yi haske dodar yini ya maye gurbin dare kenan zama an gane wannan dake ko idan Allah ya ci gaba da ara mana lokaci can an jima kuma da yamma dare zai zaka ƙara dawowa ita ma sai ta kore yini ta sake shigowa ashe abin da suke ce mana shine muna fa karewa fa amma mu ba ma lura kawai murnan mu yauwa gari ya waye bari mu ci gaba da tsabga ba haka bane jama'a sai malai Allah yake cewa shi Allah mahalicci shine wanda yake jujjuyawa tsakanin dare da rana khilfatan suna maye junansu liman arada an Zakara. Allah na yi mana haka ne dan ya ga ina masu hankali da za su tunani cikin mu shin muna tuna haka ko ko wani sakaran ma zai mai da shi ma wai abun celebration ne wai haka ji mutum yana cewa wai zai yi bikin ya ƙara shekara ɗaya in akwai wanda yake da wauta babu irin waɗannan jama'a mutum wai yana murnan yau ya ƙara shekara ɗaya da haka yanzu shekarun shi sittin da biyar a zo ana kiɗa ana rawa yana kusantan kabari amma yana murna jama'a gane ina ma da ya ƙara wa kanshi ayyuka ne da zai yi guziri ya tafi da su kabari jama'a gane wannan amma a cikin saɓon Allah zai ci gaba da ainihin dilmiya yana ganin cewa ai rayuwar garanti ne gare shi babu garanti a cikin rayuwa jama'a Allah yake au da shukura ko kuma wanda yake son yayi wa Allah godiya cewa Allah na gode maka a bisa damar da ka bani na shekaru 20 nayi kokari wajen fahimtar alqur'ani a cikin su yanzu zan iya yin tilawa insha Allah duk inda aka bude mu a to wannan shine moriyar ka ba amma ka shekara 65 har yanzu kana ta takar za baka iya karanta Fatiha daidai ba amma ka tara mutane kana rawa kana celebration wai ka kara shekaru ko mun gane kuskuren da ake samu zama? Allah ya kyauta da haka malai yake fayan bari ala muslim abin da ya wajaba akan ka kai musulmi la siyama fi hada shahr mubarak musamman a wannan wata ne albarka wal mawsim al azim wannan dama ne girma da Allah ya baka wal waqti sanin wannan lokaci ne tsada wanda a rayuwar dan adam wallahi ba lokaci da ya kai tsadan wata ramadan inda ana iya bada wani cikiki ko a ba da wani kuɗi ko wani dukiya domin mutum ya siya daman cewa ya kai wata ramadan wallahi da ya kamata a yi amma Allah ne kawai yake zaɓen wanda yake kaiwa da haka Allah ya kawo ka ka samu wani lokaci mai tsada a rayuwa to irin wannan daman kuma sai kai sakaci ya wuce ba tare da ka more shi ba an da min mururi layali wal ayami ibra wa iza da haka mai tunani musulmi na gari kamata ya rinka daukan darasi game da wucewan yini da dare din nan yau da gobe din ya kamata ya rinka koya maka darasi ne ka rinka ɗaukan wa'azi a ciki da kuma abin lura fa kan min ramadani taharraina fa dakhala ramadan sari'an jama'a idan da kowannen mu zai tsaya zai duba ramadan guda nawa suka gabata a rayuwanka amma duk sun zo sun wuce wannan ma da Allah ya kawo ka ciki din nan yaushe ake ta dafan shi ana cewa za fa a yi watan ramadan in mun kai watan ramadan a watan ramadan za a yi diban wata yau ka lissafa daga wannan lokacin zuwa yau da safen nan kaji ta kafar zama ake yi ni na so in ce goma mutane sun ce sha ɗaya haka ne ko ba haka bane ma'ana har sun tafi har kwana goma sha ɗaya har an shiga wato second phase na kwanaki goma goma ramadan to sai ka ga yaushe aka shiga ramadan din ne yau sha ɗaya ko mun gane jama'a to ma ne yace mu lura da yadda kwanakin ke gudu fallai da wannan haru yabliya ne kulle jadidin da aka jama'a kun ga yau da gobe wallahi suna ragargaza duk wani sabon abu in aka ce maka ga sabon ginin gida ga sabon kaya ga sabon takalmi ga sabon masallaci ka sa mai ido yau da gobe me zai faru sai ya yi raga-raga da wannan sabon ya koma tsoho har a daina sha'awar shi to ba abin da yake yin wannan jama'a sai yau da gobe wai qarriba kullu ba'idin sannan yau da gobe ne yake kusantar da duk wani abu mai nisa komai nisan jifa kasar za ta dawo ina fata gane a sa lokaci a ce ana son za a yi wani biki ko za a yi wani taro ko za a yi wani abu kaza a ce an ɗibi nan da wata goma Ka ga mutane na ci cewa kai yanzu nan da wata goma yanzu a sa ido a gani ba dai za a kwana a tashi ba <laughs> za ka yi mamaki sai ka ji ya zo ya wuce ka yi tunanin sanda ka ji kake neman aure aka ce an sa shekara uku kana ganin kamar ba za a kai ba yau ɗayanka sun wuce uku haka ne kowa kawai ne shi ne yau da gobe ya bi ta kanka kai ma hmm. da haka yau da gobe ne yake kusantar da abu komai nisan abin wa yaqwiyan al'amal jama'a yau da gobe su suke karar da shekarun mutum ina fata an gane wa yushabbani a sigar Allahu akbar sai kaga yau yaro dan karami amma yau da gobe in ya biyo ta kan shi kawai sai kaga ya zama mai furfura shi ma ya zama tsoho ka kalli kanka da kanka ka kalli kanka wa yaqwiyan al-kibar yau da gobe yake karar da tsaffi a waye gari anguwa ta ce duk tsofaffin da aka sanya anguwan nan duk sun mace yanzu wasu ne za su maye gurbin duk yau da gobe ne fa jama'a wa hadha kulluhu mush'irun bi tawalli dunya wa idbariha wa madi'il akhirah wa iqbaliha malai ce abinda wannan yake gwada mana shine duniyar nan fa tafiya yake yi yana juya baya sannan lahira da ake ta gaya mana labari shi shi kuma yana ta shiri yana gabatowa to wannan na tahowa wannan kuma na juya baya sai ka gani ka ci muriyan shi malam yace qala ali ibn abi talib barka da wani zance daga ali dan abi talib Allah ya kara mishi yadda yace irtahalat ad-dunya mudbiratan duniya fa kullum kara ainihin wato ban kwana take yi tana ta juyawa 'yan duniya baya wartahalat al-akhirah muqbilatan duniya kuma ya gama a lahira kuma ita ta gama shiri tsab sai gabatowa take yi zassauri wali kulli wahidatin minhuma banun to kowanne daga cikin guda biyun nan suna da ƴaƴa da suke tafiya da su fa kunu min abna'il akhirah yace ina ba ku shawara ku yi kokari ku ku zama daga cikin ƴaƴan lahira ne ma'ana ku yi aiki domin idan lahira ta zo to ku zama dama ita kuke jira saboda sakamako da za ku samu kyakkyawa amma wala takunu min abna'id dunya kada ku kuskura ku zamo daga cikin ƴaƴan duniya don kun ga duniya barin ƴaƴan za ta yi ita gaba take yi lahira kuwa ita za ta zo sai ta ɗige na ta ƴaƴan to sai kai sai ka duba kai ɗan wanne ne daga cikin guda biyu ɗan duniya ne kai ko ɗan lahira kai daga jin ɗan duniya ka san ba daɗi ko yawwa fa innal yawma amalu aliyu na Abu Talib ya ce wallahi kun ga yau din in ya ce yau ba ku yana nufin yau talata ko juma'a ko alhamis ba yau da kake raye don shi ma a lokacin da yake raye yake faɗin magana nan yace a yanzu din da muke raye amalin aiki ne muke da daman yi wala hisab amma ba wanda zai mana hisabi cewa kai wannan kaza kai wannan mara kaza a'a amma wagadan kaga gobe me yake nufi da gobe in mun mutu muka koma ga Allah Yake hisabun wala amal nan kuma ba wani aiki da wani zai saka hisabi kawai za a yi maka akan aikin da kai a jiya zaka kowa ya duba a nan duniya ake cewa mai azumi mai sallah mai yi kaza ba su ne ayyukan ba amma ba wanda yake maka hisabi cewa me yasa baka yi sallah ba jiya azumin da kai jiya baka yi karatun qur'ani da yawa ba ko akwai wanda ya maka wannan hisabin babu a yau sai ka mutu zaka je ka ga hisabin can kuma kana son ka yi aiki amma za a nan ba a aiki nan kawai sakamako ne an gane wannan da kyau ko wannan magana kenan daga Aliyu dan Abi Talib wanda imam bukhari ya fitar da wannan magana tasa a cikin sahih dinsa amma mu'allakan ba tare da isnadi ba a cikin kitabur riqaq babu fil amal bil alif al amal buri ko wa tulihi da kuma tsawonta qala Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah wani malami da aka yi bayan sahabbai wanda ake kira umaru dan abdulaziz wani babban khalifa ne daga cikin khalifofin musulunci bari ku ji shi ma daga cikin irin zantuttuka na wato rayar da zuciya da yake faɗi wanda ake ce mashi khalifa khalifa ta shida kenan ko yace inna dunya laysat bidari qararikum ya ku yan uwa wannan khalifa ne ba sarki sarki na duniya a zamanin shi khalifan musulmin duniya amma ku ji yadda shi ne yake yi wa mutane wa'azi saboda malami ne ba jahili ba ne ya ce inna duniya laisat bidari qararikum jama'a ku sani duniya fa ba matabbata ba ce gare ku ba wanda zai tabbata a duniya darun kataballahu Allahu alaiha al wallahi gida ne da Allah ya kaddari karewa yake yi wa kataba ala ahliha minha ar sannan Allah ya rubuta wa masu rayuwa a cikin ta tafiya shi yake nufi da ar-ra'an ga yana yake ai al-irtihal kowa zai zo yi ne ya kama hanya ya tafi kamar matafiyi ne ba annabi ma ya mana wannan cikin hadisi ba sallallahu alaihi wa sallam yace rayuwar duniyar nan kamar matafiyi ne ya ga wani bishiya mai inuwa sai ya dan tsaya ya huta ya shaƙata saboda tsayin tafiyar da ya yi amma fa bai kai inda za shi ba da Allah a ƙarƙashin bishiyar nan zai shankake saboda ya san ba matabbata ba ne wajen kawai ɗan wajen hutawa ne to haka misalin duniya wallahi shi yasa wanda ya shankake a duniya ba ƙaramin wauta yake yi ba ya ce duniyan nan tafiya ma'abotan shi ke yi fa kam amirin mutikin amma qalilin ya haram ya ce yo so nawa mutum zai rinka yin wato ta gina rayuwar shi akan wani abu da yake ganin tabbatacce ne amma kuma nan kusa abin yake rugurgujewa to nawa idan mutum ya zo yana ta gina wani abu shago ne kasuwanci ne gida ne kaza ne kaza ne da tunanin cewa tabbata wannan abin zai yi amma cikin ƙanƙanin lokaci sai a nema abin a rasa shi wa kan muqimin muktabifin amma qalilin yaz'an yace yo so nawa mutum zai zo ya tsayu ya rudu akan wani abu da yake ganin ai wannan kan ya ishe shi amma kalilin ya ba'an cikin lokaci kaɗan abin zai tafi ya kyale shi da aka sai ce fa'afin ya ce yawa masu albarka ku kyautata wannan ainihin wato rayuwar nan naku rahimakumullah Allah ya muku rahma min harrilla bi ahsani ma bi hadratikum min an-nuqla ku kyautata wannan zaman saboda ku shirya wa tafiyan da za ku yi wa tazawwaju sai iktibati da ayin alqur'ani kowa yi wa kanshi guziri fa inna khairaz zadi at-taqwa mafi alkhairin guzirin da zaka tafi da shi lahira wallahi shine taqwa aikin da Allah ya sa ka, tsoronka da Allah da kuma kiyaye dokokin shi da kai wannan magana nasa tana nan cikin littafin Hilyatul Auliya na Abu Nu'aym al Allah ya ji kansu baki ɗaya da rahma malam ya ci da cewa innal insana fi hadani li umrihi mundu kharaja min batni ummihi dan adam ka sani cewa wallahi daga ranar da aka ce ka fito cikin mahaifiyarka to daga ranar ka fara kare rayuwar nan naka saboda yadda rayuwar yake shine lissafi ne wani zai zo duniya ya yi kwanaki miliyan shida da ɗari shida da sittin misali na kwanaki to tun daga ran da ka fito duniya ka fara yin yinin ka na daya kaga cikin miliyan shida da ɗari shida da sittin saura yanzu da hamsin da tara to haka kake ta cin shi kana ta ragewa to a cikin lissafin ka lissafa nawa ya rage yau an gane wannan da kyau ko da aka haka yake innan insana lallai mutum fi hadamin li umrihi yana ta karar da shekarun shi ne Mun منذ da min بطن ummi tun ranar da ya fito daga cikin mahaifiyar shi ban kai ba ma haka ba huwa kama qala al-hasan al-basri dan adam misali shi kamar da wani babban malami al-hasan al-basri yake cewa ne ayyamun majmu'atun dan adam turin kwanaki ne wato kwanakinka ne Allah ya tura sai mai da shi abu guda daya shine sai ya ajiye maka to tunda ka zo duniya kake ɗiban kwanakin kana ci kake kana ci misalin wannan misalin abinci shinkafa ko malmalan tuwo ka duba aka cura ma mutum shi aka cura marmala aka watsa mai shi a cikin kwano sai ya gan shi him ko in aka ajiye maka da niya da ruwan sanyi sai ga kana ta zaftara kana ci kana ta rinka ido haka ne ko ba ka bane ba za ka ankara ba kana saka hannu a cikin kwanon sai ka ji empty kashi ne wallahi aka duniyar nan shin duniyar nan muke yi laila nahara dare da yini kun manta wani mafarki da malamai ke bada labari yana na ibn qayyim in ban manta ba ko ibn al-jawzi ɗaya kawo shi a cikin littafin shi zaka ji malamai na yawan wa'azi da shi to wani mutumi ne mafarki yana cikin tafiya sai ga wani zaki ya biyo shi a guje garin neman ceton ran shi shi ma sai ya fita a gujen gudun shi ke da wuya sai ya samu ainihin wato bishiya ko rami gwargwado yadda labarin ya zo waɗanda suka ce bishiya suka ce sai ya hau wani bishiya a guje yana hawa wannan bishiya can inda ya je tunanin ya gudun ma wannan zaki a ƙasa ko sai ya ci da wani maciji ga nan ya tara kai shi kuma yana jira ne zai faru ai sai reshen da ke gefe kawai sai ya hagu shi ke ne je makale a kan reshen sai ga wasu ainihin wato a ɓeraye. a ƙarshen reshen inda ya kama bishiyan su kuma suna ta gwaguyar reshen hagu da dama haka da baki da gari da haka ya tsaya nan ba damar ya tsallaka don ga mace nan kuma inda ya tsaya ba tabbas saboda ga an fara gwaguya, ana gama ci ne zai faru zai faru kasar inda zai guda to ai haka ko ya fara littafin wai zai yi ne shin ya tsaya din dai har kaddara ta kai shi ga zaki ga yana yana jira a ƙasa ko ko ya koma wajen maciji maciji ya sare shi wanne zai yi in kai aka ce ka ba shi shawara ne wanne za ka yi <laughs> to yana cikin haka ne fa sai ji wani abu na ɗigo mai a ya kalli sama sai ga ashe turin gidan zuma ne wanda ya haɗu har ruwan ya fara ɗigowa sai dan buɗe baki haka sai sai ji zaki ha ba ai sai buɗe baki sai ya manta da halin da yake ciki saboda zakin zuma <laughs> bai hankara ba zai ji kakakakak <laughs> sai farka to shine sai aka fassara shi da rayuwar duniya Allah haka muke haka rayuwar duniya mu yake wai wannan zakin da ya biyo shi shine ajalin shi kaga dan adam ajalin shi na bin shi shi yana ganin guduwa yake yi yana bin shi yana ganin guduwa yake yi matsalolin rayuwar duniya su ne macijin nan su kuma da suka tsaya duk inda matsala yake sai ga dan adam ya kauce a halin wani matsalan kuma yake a ciki waɗannan berayen nan fari da baki shine da rana da dare su kuma suna ta gwaguyar shekarun shi yana ta karewa zuma da yake lasa shine jin daɗin duniya da kyale-kyale wanda su suke mantar da mu wannan haɗarin da ke kewaye da mu amma duk yadda muka kai ga mantuwa rayuwar zai fasa karewa na gare ɗaya rayuwar ba za su fasa cin wannan wurin ba Yawwa, yawa kuma suka gama cinye shi dole zai faɗowa za a yi to shine rayuwar na karewa sai mutuwa sai kabari to ka ga gara mutum ya ankara ma ankara mu daina bacci da yawa duk mun san wannan hakika amma sai mu sai mu mu yi tajawuli sai mu yi kaman ba mu sani ba zuman ne da zaki <laughs> haka ne wallahi lasan zuman ne kawai sai ya mantar da mutane to kun ji abin da an yi wato alhassan basri yake cewa dan adam tarin wato kwanaki ne kwanaki ne aka tara aka gina ka da shi to fa kullama zahaba yawmun duk sanda aka ce yau ranan litinin goma ga watan ramadan ya ƙare an shiga sha ɗaya to zahaba ba'adal insan wani gaban jikinka ne aka cinye baka ankara ba kamar yadda ake cin wannan malmalan an cinye tuwon na raguwa kai kuma kana jin satisfaction an gane wannan da kyau ko wa juz'un minhu da wani reshe daga ka al yawmu minhu yahdumu shahr kowane rana to su suke cinye watanka watannin da za ka yi to rana kun ke cinyewa wa shahru yahdumu sana wata kuma shi yake cinye shekaru wa sanatu tahdumu al umr shekaru su suke cinye rayuwa gaba daya fa kullu sa'atin tamzi min al-abdi fa hiya madinatun lahu min da haka duk wani lokacin ka da ya kare a nan duniya to yana maka cewa maraba da zuwa lahira ne ina fatan jama'a gani kowace rana ta kare to wannan ranar na ce maka ne maraba da zuwa lahira sai ka duba mai ka shirya domin shiga lahira wa qala ibn mas'ud kamar muna tafiya ne a abin hawa a nan duniya ma Allah na buga mana misali za ka je kaduna ko za ka dawo daga kaduna a kan hanya ba kallon kilomita kake yi ba cewa cikin kilomita tamanin da zan isa kaduna yanzu na ci ashirin saura sittin ba ka ba ne ba ka rayuwar ma'ai duniyar ne tana da limit allah ya sa maka iyaka sai dai inda allah ya yi maganinmu ba wanda ya san nawa ya ba ba tun a cikin mun karanta hadisi Abdullahi dan Mas'ud ba ana ake rubuta ajalin kowa ba kuma kowa shi zai rubuta da kanshi yi umaru bi arba'i kalimatin wallahi kowannen mu sai da aka ce rubuta da kanka shekara nawa kake so a duniya bi ajalihi annan kowa ya rubuta da kansa cewa ni kaza ya ishe ni sannan riziki rikin da zaka yi a duniya kai kace in ka samu iya miliyan kaza ma kawai ya ishe ka tun daga ranar farko a ƙarshe yanzu ka ga mutum ya miliyoyin amma kuma kana hangon wasu wa kana insanu zaluman jahula jahilcin dan adam ya yi yawa wallahi jama'a gane wani mito sannan wa shaqiyyun aw sa'idun mutumin arziki kake son ka zama ko matsiyaci wallahi kowa ya rubuta wa kanshi da kanshi sai sa manzo Allah yake cewa ku daure ku yi aiki saboda kowa Allah yana sauƙaƙa mishi abin da ya zaɓa wa kanshi ne idan ka ga Allah ya ajiye ka kan biyayyar Allah ko to kai kawai Allah godiya kuma ka riƙe wuta alaman Allah ya zaɓe ka kenan ta fannin alkhairi to kaka bari wani ya zo ya sa ka yi asara wannan alkhairi ka rike wuta kuma kai ta addu'a kana godewa Allah da in shakartum la azidannakum ko mun fahimta to kowa ya gama rubutawa amma kuma sai mu zo duniya kuma sai mu rinto mu ce kai mu gaskiya ba ba ma son wannan Allah ba ba za a yi wa fata ba kamar kai ne da yaranka ka zo ka ce wa kowa kowa ya zo ya faɗi me yake so ya siyo mashi kowa ya faɗa da kanshi sai ka kawo wani kuma sai ya gana ɗan uwan sai ce ni kuma wancan nake so a lokacin da kake cewa kai ban san ban san shegantaka ba kai kace ka ba da kanka to irin haka fa mu ma fa muke yi bayan duk mun faɗi da kanmu ba wanda aka tarsa ba Allah ya kyauta malam yace wa qala ibn mas'ud abdullahi dan mas'ud shi ma ga abin da yake cewa ma nadimtu ala shay'in nadmi ala yawmin gharibat gharibat shamsuhu aw shamsuhu naqasa fihi ajali walan lam yazid yazdad fihi amali yace wallahi babu takaicin da nake yi a rayuwana wani abu da zai sa ni in yi takaici in nadama in ji ba daɗi kamar irin yadda nake takaici da nadama a ce yau ranan yau ta faɗa, sai in waiga in ga ban tsina na kaina wata tsiya na aikin lahira a cikin wannan ranar nan ba yace wallahi wannan ya kusa ni takaici to kai ka duba a jiya. ka dubi jiya kawai a matsayin misali tunda shine mafi kusa abin da zaka tuna ka tuna daga asubahi jiya har faduwar rana me ka tsina nawa kanka na lahira eh of course ka je wurin aiki ka yi sana'a ka samu 600 ka samu 6000 ka samu miliyan 6 amma aikin lahira fa sallar asubahi da kai aka yi a jama'a a zahar fa la'asar fa magariba fa isha fa tarawihi an tara da kai an sallame da kai qur'ani ana nawa ka karanta zikiri guda nawa kai istighfari nawa kai haidala salatin manzon Allah ziyarar iyayenka in suna da rai in sun mutu kai musu addu'a jiya mutum nawa suna da iyayen shi musu addu'a in suna raye ka je ka gaishe su sun sa maka albarka Allah ya so yace wallahi ne wai ga yaga bai yi komai ba sai ya je takeici da nadama cewa wannan ranar yau bata amfane ne ba wallahi amma mu muka waiga muka ga ba mu samu kuɗi bane shine damuwar mu duk wannan ba ma sawa a lissafi Allah ya kyauta wa hada min shiddati hirsihi ala alwaq malai ce kaga wannan tsabar yadda Abdullahi dan Masud yake da tsanani ne wajen kulawa da lokaci dan girman Allah mai irin wannan tunanin zai bata wani lokacin shi akan aikin banza zaka gan shi kawai ya je kwallo kawai kwallo ya je ya dawo kaga mutum yana ta a katar shi da shi wai wannan lokacin nashi ba abin da zai zai da aikin komai da aka bare zai bata shi wajen ka wani ma kallo ma zai yi kallon kwallon sai ya ba bakin ci je hey shi kenan har a gama wani kuma zai zauna ya ta kallon fina-finai shi lokacin ma ta yi mashi yawa da haka yana neman da zai bata wani game zai rinka yi a waya kai jama'a muna bata wa kawunan lokaci wallahi wani ma za ka ce bari mu je majalisa mu rage lokaci wai lokacin ya mai yawa da haka majalisa zai ji a yi gulman wannan a yi sharin wannan a haka zai kare nashi yin Allah kyau da makawar alhassan mana alhassan albasari har ilayi wanda magana ta abu ɗan masudu yana na cikin littafin mistahul afkar litta aku bi lidarin wato mabuɗin tunanin ɗan adam game da me ya kamata yi wa kanshi na shirin tafiya gidan dawwama shine lahira. lahira al-hasan al-basri yana cewa adraktu aqwaman kanu ala awqatihim ashadd minhum minkum hirsan ala darahimikum wa dananirikum kun gani ko yace wallahi ni na rayu da wasu mutane yana nufin sahabban manzon Allah wannan zancen ne a cikin wannan littafin Mustawul Afkar yace na rayu da wasu mutane cikin sahabban manzon Allah su kam lokacin su ya fi tsananin wato muhimmanci gare su fiye da ku yadda dinarinku da dirhaminku yake da tsananin soyuwa gare ku mu yadda muke son kuɗi ko to haka su suke son lokacinsu sai yasa wani mutum ya taba zuwa wajen wani malami ya ce akan wakan Allah Allah na zo mu ɗan hira ne sai nuna mai rana ya ce ban gane ba ya ce ka rike shi ya tsaya in ya tsaya sai mu hira amma ka tabbatar bai tafi ba in muka gama hiran sai ya ci gaba da tafiya kake ai ba wanda zai iya rike rana ya ce to ban da lokacin da za mu yi hira ka duba hikima in za ka iya rike rana don nina lissafa lokuta na abin da zai yi da haka in tsaya bata wannan lokacin ba ni da shi ka ji mutane suna cewa su awa ashirin da hudu da ake yi kullum inda za su iya samun ƙarin awa ɗaya na sai zama da biyar wallahi da murna suka yi saboda suna da goal da suke son su yi amma mu sai mutum ya kare 24 hours ya rasa me yi wa kanshi na 24 minutes Allah ya kyauta wale haza qila malam ce saboda waɗannan bayanan shi yasa aka samu masu zance suka ce man amza yawmahu fi ghairi hakkin qadahu duk wanda ya bar wani awa ɗaya ko sa'a guda ko yini shi guda ya ƙare ba tare da yayi wani abin arziki ba au fardin bai da ya aikata aikin farilla ba au majdin attalahu ko yi wani yabo ga Allah maɗaukacin sarki aw hamdin hasalahu ko ya goge wa Allah bisa wani ni'ima aw khairin astasahu ko ya assasa wani aikin alkhairi aw ilmin iktasabahu ko wani ilimi da ya amfana da shi faqad aqa yawmahu wa zalama nafsahu wannan ya cuci yinin shi kuma ya zalunci kanshi ba kai ka adalci ba Allah ya kyauta sai ma ya kara da naji zance ya ce wa zalama yawmahu kama cuci yinin ma bayan saba mashi da kai kuma ka cuce shi yana cikin littafin adabin duniya wa dini malam yace innan layali kun ga dare raki wal ayyam da yini hiya ra'su malil insan wallahi shine jarin ka duk dan kasuwa ya san muhimmancin jari ko za a ga duk wargin shi baya taba jari in zai yi wani abu sai ya ce ku bari sai mun samu kuɗi kai kuma za ka ga yana ta jujjuya kuɗi shi ya san kuma kuɗin ne yanzu riba yake ishara in bai samu riba ba zai yi ba sai ga da ya samu riba sai zo sai aiki a aiki ayi aiki suna karewa shi ma sai ya dake kai kana gana ah, alhaji ga kudi ana ta kirgawa a shago <laughs> shi ya san wannan kudin ba na tabawa ba to rayuwar nan kai kuma dan adam shi ne jarinka kada ka bari ya wuce ba tare da ka amfana da shi ba innal layali hiya ra'su malil insan fi hadhihi alhaya a wannan duniya ribi janna, riban wannan ko kudin ko ne ka samu aljanna wa khusraniha annar kai asara na wannan uwar kudin nan naka na rayuwar nan naka shine a ce kawai gari gobe lahira kana wuta yi asara yasa ji Allah sai ce khasira duniya wal Ya yace a sanatu Ka kaga wannan shekara da kake gani kamar wani bishiya ne da ya tsoro wa shuhur furuquha watanni sune rassa na wannan bishiyar wal ayyam a'dha a'atan yininka ranakunka sune an yi wato kananan reshe da suke a cikin rassan da ke cikin bishiyar wasa'atu awraquha awanninka awa 24 na kullun sune ganyen waɗannan an wato bishiyar wal anfasu samaruha aw thimaruha numfashin da kake yi to shine 'ya'yan itacen da ake samu na na fruit sai ce faman kanat anfasuhu fi ta'atillah da haka duk wanda numfashin shi nashi a cikin da'a Allah ne fa samaratuhu tayyibatun mubaraka madalla da irin ɗan kicin da ya tsira mai daɗi ne kuma mai zaki hulun muzaquha yana da zaƙi in an ɗanɗana wa man kanat anfasuhu fi ma'siyatillah amma idan naka numfashin wajen sakon Allah ne fa samaratuhu khabisa kai dan gicen da naka bishiyan ke fitarwa to mara kyau ne gurbatacce ne muzaquha murrun dan danan shi ɗaci ne wa hanzalun kuma bauri ne ba da Allah ya kyauta yace laqad takafaratin nusus ba nan za mu saura insha Allah saboda yanayin lokaci wannan magana al-Imam Ibn Qayyim ya faɗe ta a cikin littafin sa al-Fawaid idan muka ta zo gobe insha Allah sai mu tashi inda malam zai kawo mana nassoshin hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da muhimmancin wannan gaba na yi wato cin moriyar lokaci Allah ubangiji ya ba mu ikon amfana da lokutan mu Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga bata wa kawunan mu lokuta da kuma yin asara na ayyuka na wala wata amin har ya kai na'am ah, har wannan ba abin da ya shafe ka yi dama yahudanci ne waɗannan irin tsare-tsaren abubuwa ka sa eh, date of birth ɗinka shekarar haihuwarka a registration ɗinka na banki asusunka na ajiya a banki ko a wani account ɗinka na social media da kake budewa musamman facebook ko shi kenan da irin wannan aiwaci lissafi ne dama su a lissafi ne algorithm da haka wannan shekarar da ka sa to an yi an tsara an yi programming wato wannan manhaja akan cewa duk sanda shekara ta kewayo irin wannan ranar kawai kai popping ce wato ta tuna maka irin rana kaza ka zagayo to shi kuma dama da yake jumudi ne abinda kawai yake gani kenan da ya zagayo ko an faɗa ko ba faɗa ba zai zo shine sai kaga ana ta maka text kai zai ka ɗauka sun damu da kai ne su ba ta tafi ma ya zo ba ina fata an gane kai ne dama da kai wannan rajistan da lamban ka kawai sai turo maka ciki ko ya nuna wa mutane su tayawa ne celebrating in su suka wannan ka fita batun su ya ka iya ina fatan jama'a an Allah ya kyauta Na masu kuma ma. Na. eh a ai shi duk inda shari'a ta kawo wa mutum wani sassauci ba a koda yaushe wannan saukin na nan ina fata gane shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da suke tafiya a lokacin yakin bada a cikin ramadan aka yi ina fata gane sai ranka tafiyan su suna tsakirin su gane wani mutum ko wasu ma aka ce suna azumi a halin tafiya wasu kuma sun sha azumi to duk wani abu na sassauci ba cewa saboda ramadan ne ka ɗauki tsananin a allahumma sai misali garin da kaje bayan ka sauka ka zama a matsayin mazauni gari domin dama shi kasuru sallah ne da aka yi wa matafiyi rangwame to ka isa garin da zaka je sai zan yanzu ka samu masauki ka yi filin at home an gane za ka ci gaba da cika sallan Allahu a'ala na wasu Allah sai auka wala wala zai da wani asali kawai wani abu ne kawai mutane suka kirkiro wa kansu kun ji tambayan ko wai tashen nan da yara ke yi tun a da zara an yi goma farko na wana sai ga sun fara jin gida gida duk talaucin mu ne ya kai mu zuwa ga haka <laughs> suna neman dai a samu a rage a rage zafin talauci in ka je kasashen da suka waye da suke cikin wadatan a suka fi karfin abin da za su ba sa wannan shiriri ta ina fatan gaba gani ai ina ganin akwai wasu nan ma da muka ji wani ko layi cikin anguwan nan ne ranar farko ne ko na biyu ko na uku da azumi muka ga wasu yara na yawo suna bi har shine da yace a tun yau azumi uku har an fara tashe ce talaucin ne ya ƙara tsaranta to dama ba wai wa'ayi bane ina fata an gani su zai da wani abin nan allahumma kawai in akwai wani barna ne da ya bayyana ciki to wajibi sai a abin nan in kuma babu to shi na wani mu'amala ne kawai wani dama ba addini aka kira shi ba an fahimta ko Allah ya sa da shi yawa musulmi sai Allah ya kai mu darasi na gaba subhanallahu wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk